Makarantar New Oxford Academy da ke Kano ta ce ta amince da karban cryptocurrency a matsayin kuɗi domin biyan kuɗaɗen makarantar yaransu. Shugaban wannan makaranta ya ce ƙasashe da suka ci gaba tuni suka daɗe suna amfani da cryptocurrency a matsayin wata hanyar karɓar kuɗi da za a yi musayar cinikayya da su. Hakan ce ta sa suka amince da wannan tsari na karɓan kuɗin makaranta ta hanyar cryptocurrency. Sabiu Musa Haruna shugaban makarantar New Oxford Academy ya ce a wannan zango ne suka fara amfani da cryptocurrency. da ci gaba ne kuma muna so mu dinga shigo da sabbin abubuwa na tsararrika ko ma a karan kan mun samu cikakken tsari na gudanarwa to ma bara mu embrace din wannan abin domin ganin tun kafin lokaci ya kore mana idan abin ya zai da mata lokaci ya kore mana amma idan muka dauka tun daga yanzu duk wanda zai biyo ba sai dai biyo bayan mu already mu mun riga mun yi sannan shine kusan kai na farko da hakan ya faru gaskiya to baka la'akari da gwamnatin Najeriya ta hana bitcoin a gwamnatin Najeriya ba hana wate ba dan kin da yake suna yin briefing gaskiya tun February da suka dakatar da bankunan su wajen taimakawa financial institution sun yi magana sun ce na farko ba sa discredit din mutane akan cryptocurrency sannan kuma su ba hanawa suke ba ya ce a yanzu haka iyayen yara goma sha biyar ne suka biya kudaden makarantar yaran su ta hanyar cryptocurrency sunana sunan su rufai muhammad kawai kwatsam sai na ji sanarwa ai makaranta da ƙannena suke sun sanar da cewa za su iya accepting shi wannan abu da muke yi a matsayin kuɗin makaranta da za a biya kuma na zo mun tattauna da su tsarin su gaskiya ya min don har ma na biya wa na da dodge kamar yadda ya sanar da ku sunana mafita sani baban yaya gaskiya ina da yaro yanzu haka ma yana medicine a biyu ke din cryptocurrency na ɗauki sa yake karatu yanzu haka nan ina da 'ya'ya guda biyu su ma akan cryptocurrency dan da a makarantar gwamnati to da wannan makaranta ta fito da wannan tsari ya kaje saboda abu ne wanda mun yi investing sosai kuma abu ne mai alkhairi Wani masanin harkar kasuwanci da ke jami'an Federal University Dutse Dr. Abdul Nasir Turawa ya ce ba halastacciyar hanya ce ba wata makaranta ko biyan kudaden kasuwanci ta hanyar cryptocurrency. Amma muka dawo kamar kasashen mu na Afirka musamman kasar Najeriya babu waɗannan dokoki. Uh, abin da ya kasance da ake cewa kawai legal tender a Nigeria shine naira saboda haka wata makaranta ko wata hukuma su ce za su yi amfani da shi wannan kuɗi na crypto wajen karɓar kuɗin makaranta ko wajen ta sai da sayarwa tabbas ya saba doka saboda a dokokin Nigeria abin da aka sani shine kawai shi Central Bank Act uh, Central Bank of Nigeria wato babban bankin ƙasa shi kaɗai ya ba dama jan ishuyin abin da ake cewa legal tender din nan ko wani kuɗi da za a iya amfani da shi kuma har yanzu a central bank ba su yi dokoki ba ko kuma ba su amince da shi wannan crypto a matsayin legal tender a Nigeria ba. Ya ce har kawo yanzu babban banki ba ta halatta amfani da wannan kuɗi na cryptocurrency ba wajen gudanar da cinikayya kuma har yanzu babu wata doka da ta amince da haka illa haramta yinsa. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.